Asim ba ƙaramin daɗi ya ji ba kuma dama ya jima yana ganin sauyi game da mahaifiyarsa a kan matarsa. Don wani lokacin da kanta take yi masa hirarta, Dubu ce ta karba ta ajiye sannan suka fara kiciniyar buɗe tsaraba. Sannan hankali sai da suka buɗe akwatin nan kowanne ɓangare aka fitar masa da tashi tsarabar da iyalansa. Haka su kansu siyaye babba da ina farai gaba ɗaya kayan tsarabar ta gidan su momi ta fi yawa sai tsarabar dubu sai kuma sayid wanda ya fi yawan kayansa kayan wasa ne da kayan sawarsa bayan sallar isha'i da busan ya take cikin doguwar riga marun ba ƙaramin kyautai mata ba, shi kuma Asim ya shirya cikin ƙananan kaya, sai zuba ƙamshi suke yi. Sun jima a sashen momi suna hira Nabila ta tashi da kanta ta rika kaiwa mutanen gida tsarabarsu. Daga sashen su momi ɓangaren yaya babba suka wuce, amma su ba su bayar an kai musu ba saboda ya san rikicinsu. Suna shiga suka samu Baba mun Kaila da Inna ya ɗakin yaya babba, da alamar hira suke yi. Da sallama suka shiga ɗakin suka nemi gefe suka zauna. Asim na shirin gaida su yaya babba da ta saki baki tun shigowarsu ta ce, Don Allah soja mai ka zo yi na a daren nan, Kai amma dai dubu an yi babbiyar yarinya. Da zuwan mun kike yanzu? Wata rana sai na kwana na wuni ban sa ta ido ba, shine ta ɗaɗɗago ka ko gajiya ƙasashen mutanen da kai baka gama sakewa ba. Asinye murmushi ya ce inno zuwa ne mu gaisa fa. Ina Furai ta washe baki tana cewa gaisuwa bayan wacce muka yi ɗazu soja. Yaya babba ta ɗan sha kunu ta ce, A daina wasa babu dariya soja ina tsaka bata, ka san dai ni na haifi ubanka, kuma da ba dan ban tarbiyyantar da shi ba, ba zai samu kuɗin nema maka aikin soja ba, balle har ka tafi ƙasashen duniya. To don Allah soja me abin ƙi a ku tunda dai harkar taimako ce. Wai har yanzu ana ɗaukar mutane a aikin soja? Asim ya gyaɗa mata kai ya ce, Inno ai ba za a daina ɗauka ba idan ka cika ƙa'idar abin da suke buƙata. Yaya babba ta yi sannan ta ce kwaran kwarankwaso dubu da suna ɗaukan tsofaffi babu abin da zai hana ni zuwa a ɗauke ni. Gaba ɗaya suka saka dariya har baba mun kaila. Sai a lokacin suka gaisa da Asim dan yaya babba ta kanainayi sai zuba zance take yi musu. Asim ya kalle ta ya ce, Inno ina ke kina iya aikin soja? Aikin soja ai na maza ne ba mata ba, a mazan ma sai an tona. Da sauri na fure ta amshe zancen da cewar kwarai kuwa faɗi ka ƙara soja, ga ubanka na zumunci, ga ubanka na zumunci nan mun kaila. Matsoraci ne, yadda ka san zabo haka yake. Yo mun kaila fa sai kyankyaso ya ɗaga masa hankali. A lokacin da suke amarci da yarinyar nan cikin dare na ji yana ihu ranar daren angwanci. Yaya babba ta kalle sa ɗan tsorace ta ce don Allah soja ina ni ina faɗawa ɗakin amare a daren angwanci. Baba mun kai ne ya gyaran murya don ya tunatar da yaya babba yana wajenta. Ba ta daina irin wannan maganar ta daina irin wannan maganar. Ita kuwa kowa jikinta sai ma murmushi take sakamakon tunowa da abin da ya faru. Ta nuna mun kaila da ɗan yatsa ta ce, ka ji wannan gyaran muryar da yake yi kamar an shaƙe bunsuru har irin ta ya riƙa yi a ɗakin. Ni kuwa yana daga bakin ƙofa zan ce mun kaila lafiya sai dai na ji gyaran murya. Da na ga abin ya fi ƙarfina na kira Shehu tun kafin ya zo mai jidda ta fito tana yarfa hannu. Shehu na shiga ya ga Munkaila a can lungun gado a ashe wai tsaka ce ta saka mun la a gaba. Ni dai ba na raba ɗayan biyu ko kazar amincin ma bai iya ci ba. Soja dan Allah ka gaya mini ta ina zai iya iya cin kaza amarci hankali kwanci. Asim ya gimtse dariyar da ke cinsa dan kallo ɗaya za ka yi wa baba Munkaila ka fahimci ya cika fam saboda takaici. Shi kuma Baba Kaila ya kasa tashi ne don tsoron kar ya faɗi. kamar yadda ya taɓa yi a gaban surukansa. Asim ya miƙe tsaye yana faɗin inno mu bari mu wuce ga tsarabar kuna. Ina Furai ta ciro wata baƙar leda a cikin jakarta. Aljihun tsofaffi ne da suke yi su saka siket a ciki. Har Asim ya yi gaba sai Ina Furai ta kwala da bikira tana faɗin zo dubu. kin ji ɗazun nan na je wajen ɗan wanza na amso miki shi. Asimar ya yi gaba ya ɗan dakata ya juyo don wani lokacin tsofaffin nan na ba shi tsoro, ba su da aiki sai jike-jike da turare-turare. Ina Furai ta mika wa dubu ta ci gaba da cewa, kin san abin ka da tsoho ƙafa ta saka ni a gaba, da tun ranar da kika ce mun soja zai dawo zan amso miki shi. Goro ne na biya kuɗi har dubu biyu sannan ɗan wanzan ya bani shi. Maza yanzu kina zuwa ki ɗaura shi a ƙugu da bisimilla yana hana ɗaukan ciki. Maganar gaskiya ki yi amfani da shi ko nan da wata shida ne kafin nan sai ya ya, ya shekara biyu. Alƙur'ani idan kika yi amfani da shi mai hana ki Idan kika ƙi amfani da shi, mai hana ni zazzage miki albarka babu shi a gidan nan. Yayi babba ta ware tana faɗin a gaya mata namiji dai ba ɗan goyo ba ne, babu ruwansa lokacin da za ki sha wahalar haihuwa, bai san ma kina yi ba, balle soja kin san dai da taimakon Allah da taimakona aka samu wannan yaron Sayyadi. Basir gaba ɗaya ya yi masa katutu amma yanzu ma Allah dai ya kiyaye kawai, amma ban da nan da na haɗa masa da taimako wallahi da tuni sanyi ya yi gaba da shi wannan tsawon kwanakin da ya ɗauka a ƙasar mutanen duniya a'a raba kanki dubu ki ƙara hutawa amma soja da yake sa, sai Allah yaya babba ta kalli asim ta ga ya sha kunu sannan ta ce wallahi ko ka ji haushi sai na faɗi gaskiya soja sai dai ka sa bakin bindiga ka harbe ni yo menene ba mu sani ba namiji dai icen kabari ne Allah ya saka wa Nafisa da alheri, amma Allah kaɗai ya san irin mugun abin da Garba yake yi mata. Yarinya ya aro ta 'yar duma-duma, amma baƙin halin Garba ya sa duk ta fige, ni dai ba halina ya ɗauko ba, balle kuma na kakan kamalan. Dubu za ta yi magana sin ya ja hannunta yana faɗin, to mun ji mun gode shi kenan. Amma dai inno da inna furai wallahi ku sauya hali, ina ruwanku da shiga sha'anin ma'aurata. Yana gama maganar ya fice yana riƙe da hannunta. Yaya babba ta kasa da murya tana kallon baba Kaila ta ce Mun kaila. tun bata rufe baki ba ya katse ta da cewar maganar gaskiya inno kuna bani kunya a idon yaran nan wannan tunan asiri har ina. Me za ki ba shi labarin abin da ya wuce shekara da shekaru? Yaya babba ta murtuke fuska ta ce, Yomin kaila me na tunan asiri abin da yaran nan yaran nan 'ya'yanka ne idan ta asiri zan yi maka alkur'an sai in ba su labarin marurin da ya fito maka a matse matsi ko jan baɗi da ya fito maka a hammata baba mikaila na jin haka da sauri ya miƙe yana faɗin Shi shikenan mu ban maganar inno bari na wuce gida bai jira cewar su ba ya fice daga ɗakin cikin takaici Dubuna komawa sashen su ta kunce ledar tana shirin fitowa da shi Asim ya karbe fuska a tsuke ya ce, Kar ki fito da abin nan, kin san tsofaffin nan sun cika kankan ba. Dubu cikin zolaya ta ce tsarin iyali zan yi da shi. Asim ya fahimci inda ta dosa ya ce, Mu je ɗaki na tsara miki. Hararar wasa ta yi masa ya ji hannunta suka wuce. Ba su yada zango a ko'ina ba sai a ɗakin dubu. Cikin toilet Asim ya faɗa ya watsa ruwa kafin ya fito. Dubu ta faɗa ciki. Bayan sun fito ta ɗauko wata doguwar riga mai kyau shara-shara ce tsayinta ba ta wuce gwiwa ba. Yana daga zaune ya janyo ta jikinsa. Suna suka faɗa kan gado. A hankali ya fara sakar mata irin tashi kalar soyayyar. Dubu ta yi ƙoƙari sosai wajen ganin ta faranta wa mijinta, musamman da ta tuna da irin huɗubar da mami ta yi mata. Asim har mamaki yake ganin yadda take bujo masa da sababbin al'amura, shi ma ya nuna mata irin kewarta da ya yi sosai ya faranta mata. A daren dai sai da suka ɓarje a marcin shekara biyu, kowa ya nuna wa ɗan uwansa irin kewar da ya yi. Washe, gari su Asim ba su farka daga bacci ba sai wajen karfe goma na safe, don sallar asuba ma sai da Asim ya kusa makara, saboda kusan daren ranar sun yi shi ne cikin farin ciki da faranta zuciyar masoya. Dubu ce ta fara tashi ta fada toilet ta wanka tana fitowa ta karasa bakin gado ta zauna tana shafa sumar kanshi a hankali. ya bude sa waɗanda suke cike da bacci cikin zolaya ta bubbuga gefen katifar tana faɗin ka tashi ka tashi ogasa. Kama hannunta ya sumbata ya ce, wai safiya ta yi ne? Dabo ta ɗan zaro ido ta ce, Habibi goma saurafa. A hankali ya tashi zaune yana miƙa ta tashi ta fara shirin gyara jikinta. Ta baya janyo ta ta zauna ya zauna ta zauna a cinyarsa ya sakalo da kansa jikin wuyanta kamar mai raɗa ya ce, Ba dai har kin yi wanka ba, kai ta gyaɗa masa ya turo baki kamar yadda ya ga tana iya ci ni gaskiya ban yarda ba mu je ki taya ni kafada ta noke tana shirin ƙwace jikinta ya rike ta sam yana dariya ita ma dariyar ta so idan ta san da biyu yake neman tayin wanka da walakin gora a miya Mikewa ta yi, ja hannunta tana turjewa tana dariya ta ce, Abi ka yi maza ka yi wanka mu yi breakfast, ni fa yunwa nake ji. Dubu ta yi maganar tana ɗan yamutsa fuska tana dafa ciki. Kafin Asim ya yi magana suka ji an fara buga ƙofarsu da sauri dubu ta ɗauki hijabi ta zara Asim kuwa ya shiga toilet don yin wanka. na zuwa ta samu Fatima a bakin ƙofa ta ɗauke da Sayid. Sayid na ganin Dubu ya miƙa hannu yana faɗin mama. Karɓarsa Dubu ta yi tana cewa da Fatima ta shigo. Fatima ta zaro ido ta ce ta ai wallahi mami ta ce daga nan kar na ƙara ko ina. Yanzu dai zan kawo muku abinci dan ɗazu na zo na buga na ji shiru. Na ce amaran nan ba su tashi ba kenan. Fatima ta yi maganar cikin zolaya. da ta mata wasa ta ce, Shegiyar gari wato gulma kika zo yi min dama, ba iya aiken da mami ta aiko ki ba ne, ko? Fatima ta ce, A'a wallahi maji daɗi, daga jiya zuwa yau kin yi wani ƙyalli, gaba ɗaya fakin canja. Dama uwarki ta ɗaure miki har da wani ɗaukan sayid, wai ya zauna a wajenmu. Ni na san ba wata shakuwa da biyu mami ta yaka. Dubu ta gyara tsayuwa ta yi far da ido ta ce, To yan zuba idanu. Ya san ranki, yanzu haka ana jimawa zan ta sakiyar sayid wajen mami mu dasa daga inda muka tsaya. Lokaci dai suka saka dariya tare da tafawa. Fatima ta taɓa baki ta ce, Daɗin abin nema 'yan watanni kaɗan ya rage min, kuma ki duba Allah da ma'aiki ki kyale min ɗan uwa haka. Dubu ta yi dariya sannan ta ce, Naki wasa ne, bari ma ki gani duk muna gama maganar ta juya ciki tana faɗin hobi ka fito daga toilet ɗin ta maganar tana waigen fatima cikin zolaya fatima komawa ta yi sashen su kulolin abinci ta shigar musu da shi har da kayan ti ba karamin daɗi ya ji sosai ba sai da suka gaisa da fatima ta fice daga sashen sayid na hannunsa yana ta zuba masa hira wata hirar asim ya gane wata kuma baya ganewa Ko zaman awa ɗaya bai yi ba ya fara rikicin a kai shi wajen Mami. A lokacin Asim ya shirya tsaf da shi. Sai zuba ƙamshi yake. Da kansa ya ɗauki Asim suka wuce can sashen su Momi. Yana shiga su Nabila suka ɗauke shi zuwa ɗakin su saboda yaron ba ƙaramin shiga ransu ya yi ba. Bayan fitar Asim kwanukan su momi ta wanke da wanda mami ta aiko da su ta shirya cikin doguwar rigar atamfa ta saka hijabinta. Ta fito fes da ita gwanin burgewa sashen momi ta fara shiga bakinta ɗauke da sallama. Da sakin fuska momi ta tarbe ta bayan sun gaisa dubu ta bata kwanukan tana godiya. Daga nan ta wuce sashen mami don kwana ɗayan da ta yi bata ganta ba. Ji take duk ta damu. Tana shiga ta hango Mami tsaye a gaban TV tana kunnawa. Ta baya ta rungumo Mami tana faɗin Mami wallahi na yi misin ɗinki. Cikin zolaya Mami ta ce a'a faɗi dai gaskiya 'yar nan. Kina can maƙale da mijinki zaki ki ce kin tuno tsohuwa. Dubu ta wuce kicin ta ajiye kwanukanta da ta cire hijabinta tana faɗin a'a Mami na. Da gaske a kwanan dadi. Hajiya Rahama ta amsa mata tana zama a kujerar da dubu ta zauna ta ce. Lafiya kalau ya gajiyar ɗana. a kunyace ce rubuta ce ba gajiya mami. Hajiya Rahama ta nuna mata kofa ta ce to a zo a wuce tun da gaisuwa ce kuma mun gaisa. Dubu ta shagobe fuska ta ce tana faɗin, kai mami wai don Allah kurata kike yi mami ta rike baki ta ce ba na son sakarci kin bar mijinki a gida kin taunan kike son ki zauna na zama uwar banza kenan. Dubu za ta sake magana mami ta ce ni dai ga abin da na ci. A daidai lokacin Fatima ta fito daga kicin hannuwan ta rike da kofin ti. Suna haɗa ido da dubu ta yi mata gwalo, ai kuwa dubu kamar ta fashe don ta kai ci, haka ta fice daga gidan ko sallama ba ta yi masa ba. Tana fita mami ta yi murmushi don ita kanta kwana ɗayan nan sai da ta ji kewar 'yar tata. Tana komawa sashen su ta samu Asim a falo. Ganin yanayin fuskar ta ya sa ya taro ta yana faɗin, wa ya taɓa min ke Francis? Dubu ta fara hawaye har da shesheka A dan rikice ya sake tambayar ta kawai sai ta rungume shi ta sa kuka. Murmushi ya yi ya fara buga mata baya don ya lura kukan nata har da shababa Sai da ta mai sarta ta gama ta tube hijabinta ta ce, Hobi na daina zuwa sashen momi daga yau. Waro ido waje ya ce, Ke da mamin taki me zafi? Nan take dubu ta kwashe duk abin da ya haɗa su da mami ta gaya mishi. Wani irin farin ciki ne ya kama shi don tun ba yau ba ya san mami ta cancanci zama uwa ta gari. Dariya ya ce, To ai mami gaskiya ta faɗa, ko harkin daina misin ɗin na ne. Dubu ta girgiza kai ta ce, To amma ai sai ta bari na ɗan jima, ko rata fa take kamar ta gaji da ni. Asim ya makale murya kamar yadda dubu take magana ya ce, so take ki zo ki kula da mijinki hararar wasa dubu ta sake yi mishi sannan suka baje a ƙasa asim ya fara bata labarin irin gwagwarmayar da suka yi a can har da hotuna da bidiyo saka ya nuna mata dubu da ta ga irin wahalar da ya sha har da kwallarta ya nuna mata ƙafarsa da wani ƙaton tabo don tun da ta gan shi ta dame shi a kan sai ya gaya mata na me lokacin da ta ji dalilin samuwar ciwon rungumin shi ta yi tana kuka ta ce soja na don Allah ka fita daga aikin nan dariya yake sosai ya ce bebi idan ana fita kina tunanin sojoji za su yi saura a ƙasar nan a da kawai za ki ci gaba da yi min kinji dubu ta gyaɗa masa kai sannan suka ci gaba da hira haka rayuwa ta ci gaba da tafiya da daɗi babu daɗi saboda saboda zama dama wata rana zo mu zauna ne zo mu saɓa Hashim sai da ya cinye hutun wata guda ciyar da aka basu sannan ya koma aiki. Dubu ta ci gaba da ɗaukan karatu tana sake mayar da hankali. Don a wannan shekarar Asim ya yi mata registration ɗin Neko da Jam. Idan ta yi nasara ta ci gaba da karatu. Sannan hankali sai ga ciki ya bayyana a jikin dubu. Da farko kin yadda ta yi da shi don wannan karan sam ba ta wani laulayi. ta dai da 'yan ciye-ciyenta na ƙwalam da maƙulashe. Sai da asim ya ɗauke ta zuwa asibiti ana yin test. Aka yi sikanin cikin wata biyu da sati ɗaya ya bayyana a jikinta. Murna wajen asim yadda ka san yadda ka akan wannan ciki na dubu ta fara samun ciki. Ita kuwa da farko kuka ta saka mishi don ba ta man manta da irin wahalar lebo da ta sha ba. Sai da Asim ya riƙa lallashinta sannan ta kwantar da hankalinta. Sayid kuwa ya zama ɗan gidan momi da mami, wani lokacin kuma yana sashen siyaya babba, idan baya wannan gidan yana wancan, don haka ba ruwan dubu da ɗawainiyarsa. sai dai idan ya so rigima ne zai fara kuka yana cewa abi suna cin haka sun san wajen mahaifinsa yake nufi dubu tun tana ɓoye cikin tari ya fito da kansa murna wajen mami ba a magana cikin dubu na da wata biyar aka fara da hadar shiga shagalin bikin su nabila da su fatima nan ya kafa ya tsare akan babu abin da dubu za ta riƙa yi wanda zai ba ta wahalar da kanta abin da ta kuma wahalar da abin da yake cikinta. Wannan cikin da ta samu har ya fi na Sayid girma, ga wata uwar ƙiba da ta yi ga hasken fatar ta ya sake fitowa cawar kowa ya ganta sai ta burge shi. A lokacin Sayid shekararsa biyu da watanni, don har ya fara zuwa makaranta saboda wayansa da surutunsa. A haka aka shiga shagalin biki wannan karin amaren gidan da za a yi wa aure mata su biyar ne maza huɗu. Sai dai wannan karin an sha bamban da na su dubu, saboda su dubu kusan duka auren gida ne, su kuwa su Nabila kowacce angonta na waje, ba ɗan famili ɗin mai carbi ba ne. Haruna ne kawai zai auri Zaituna 'yar wajen Baba Shehu shi kuma ɗan wajen Baba Aminu. Mazan duka kowanne ya gyara wani ɓangare daga cikin gidan, kamar dai yadda suka saba mutum zai ɗauki ɗaki huɗu da kicin da banɗaki. An sha shagali sosai sai ya yi babbar ranar baki ya ƙi rufuwa. Haka daga ɓangaren iyayen ango abin sai wanda ya gani an yi taro lafiya an gama lafiya. sai da yi tsirarin mutane da suka rage ba su tafi ba. Cikin nan za mu dakata sai nan gaba in sha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalamu kwana lafiya.